Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. barkan mu da warhaka sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa shirin yana zuwa muku ne da amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau za mu ji karin bayani akan 'yan sandan ƙasa da ƙasa na interpol abokinku michael kudisin ne ke muku lale marhaba madla za mu fara da wannan tambayar da ke cewa ku tambaya mana masana kan harkar intanet menene kasuwancin nan na intanet watan affiliate marketing menene alfanun shi ga al'umma shin yana da illa ta yaya mutum zai kare kansa daga zambarar intanet tambaya ce daga mubarak dauda to a game da wannan tambayar ga ganawar wakilinmu na abuja a nigeria muhammad sani abubakar da masanin harkar intanet da kasuwancin zamani sani aliyu muhammad assalamu alaikum ah, da farko dai affiliate marketing wato kasuwanci ne ta intanet wanda ake yin shi karkashin inuwar wani kamfani idan kamar akwai kamfani misali da zan bayar akwai babban kamfani da aka sani a duniya ana kiransa amazon mai da farko wanda ya fara da sayar da littattafai ya zo daga baya ya shiga cikin da harkoki iri daban-daban ana sai da su to suna da shago na intanet da kusan na ɗaya a girma na jin daga shi sai na alibaba na china to waɗannan kamfanoni maimakon su tsaya kai tsaye su jira mutum ya zo ya sai kaya a hannunsu to sai su kawo wani tsari wanda za a ce mutumin da ke so yana iya ya rajista tare da su shi ya rinka tallata kayansu waɗannan kayan da suke sayarwa a nashi shafin na intanet idan kana da shafin ka na intanet kamar website ko shafinka na instagram ko facebook ko twitter kana iya ɗaukan waɗansu daga cikin kayayyakin na nasu ka je kana tallata wa mutane to duk wanda ya gani a hannunka ko a ka ya zo ya saya a hannunsu to kana da kamasho kai da ka tallata kayan saboda ka za su iya baka kamasho tun daga kamar kashi biyar cikin ɗari na ainihin kuɗin kayan zuwa kashi hamsin cikin ɗari saboda ka idan abu dala ɗari ake sai da shi za su iya baka dala biyar zuwa dala hamsin ko fiye da haka ma a wannan shi ake kira affiliate marketing saboda ka hanya ce ta faɗaɗa kasuwanci da kamfani ke da kaya yana so abin ya kai ko ina sai su ce to duk wanda ya tallata mana za mu bashi kamasho kamar dillalai kenan da ke karkashin wannan kamfanin haka amma ana shi ne a zamanance ta amfani da shafukan sada zumunta da kuma shafukan intanet to tambaya ta biyu a zake cewa menene alfanun shi ga mutane shi wannan affiliate marketing yawa to shi wannan tsari tun farko dai na gaya maka cewa in ka sayar da kaya aka sai kaya ta hannunka za ka samu shi to kaga alfanun farko shine mutum zai samu ƙarin kuɗaɗen shiga kuma ba sai ka je ka ɗauki kayan nan ka je ka aje a shagon ka ba ko ka buɗe wani wuri ka zuba su ba a'a hotunan su da bayanan su za ka ɗauko ka sa a shafin ka misali da zan bayar a ce ana sai da wani littafi ko wata waya sai ka ce ita wannan waya gata tana da kaza tana da kaza saboda kana da mabiya a shafin ka suka ga ka tallata wannan abun sai su je su saya saboda ka alfanun shine an faɗaɗa wato mutanen da za su san shi wannan kaya da ake tallatawa sannan kuma shi mai tallatawa yana da kamasho da ke samu wato karuwar kuɗaɗen shiga wannan kai tsaye abin da ake samu kenan karuwar kudaden shiga ga shi wanda ya karbi kamashin kuma in dai ka fara tallata abin nan in mutumin nan da kake tallatawa ya sai wannan kayan so ɗaya so biyu so uku ko so nawa ya saya kana da wannan kamashin inda zai dinga komawa kowace shekara ko kowane wata ya ce yana son ya sake sayan ita wannan waya misali wayar hannu idan ya koma ya saya a wannan shekara sabuwar shekara ta zo duk shekara duk wata duk ran da ya koma ya saya kana da wannan kamashin saboda ka zaka iya yi shekaru kana samun kuɗin shiga akan abu ɗaya da ka sayar ballantana kuma an yi sa'a kasar da waɗannan abuwa da ya kasar mutane da yawa to a tambaya ta gaba kuma yake cewa shin shi wannan affiliate marketing yana da illa in har yana da illa menene ita to gaskiya kamar komai a kasuwancin intanet ya kamata mutum ya taka tsantsan domin akwai kamfanonin da za a kafa su su fito su kawo tsari musamman a harka ta crypto a yanzu za ka ga kamfani a ce maka yana ba da kaza yana kaza yana kaza ka zo ka shiga ciki kuma yawanci waɗancan affiliate marketing irin na waɗancan kamfanoni ba sa tambayar ka in ka yi rijista ka biya waɗansu kuɗaɗe amma a harka crypto sai ka ji an ce sai ka yi shigar da waɗansu kuɗaɗe naka ka kawo waɗansu mutane ka shigar da su to tsarin in ka duba sai ka ga akwai zaman doya da manja a ciki ba zan ba mutane shawarar sanin ka shiga harkar da za a ce sai ka biya kuɗi kafin ka rijista ba affiliate marketing tsantsarsa ba a karɓar ko kabo a hannun wanda ya rijista in ya tallata kamfani za su biya shi kamasho to duk abin da ya fita daga wannan tsari kar mutum ya shigar da kanshi don daga baya za zai zo ya kuka da kansa zai tare da kuɗaɗen da ya shigar nan dama su ake nema a hannunsa kuma an raba shi da su shikenan sai ya nemi kamfanin ya rasa a tambaya ta gaba kuma ta ƙarshe yake cewa to ta yaya mutum zai kare kansa daga zambar intanet to abu na farko shine da ka ga an tallata maka abu an ce da ka sa naira ɗari za ka samu naira ɗari ka sa naira dubu za ka samu naira dubu za a ninka abin to irin wannan abin da Hausa ke cewa ne 'yan shafi Lera. macuta ne duk abin da ka ga arhat yawa sauƙin yayi yawa anya to ka gaya wa kanka cewa a guji wannan abu kai taɓa yadda kuma kamar yadda wani suke cewa ka zuba kuɗinka kuɗin da ba za ka iya asararsu ba a cikin harkar affiliate marketing ko internet ko ma wace harka ce ta internet idan ka ji an ce za ka sa kuɗi to ka ɗauki ɗan kuɗin da idan da za ka yi asarar su ba za ka sa ka cikin wani mawuyacin hali ba in kamar misali kana da miliyan ɗaya tare da kai ka saka duka miliyan ɗaya ka ɗauki dubu goma dubu biyar ka gwada kuma ko da sun baka na farko to ka tabbatar cewa suna jira ne wajen a yi maka gadar zare ka rifta kana rifta duk kuɗin ka sun tafi kenan saboda ka a yadda za ka kare kanka shine duk harkar da aka kawo maka ka nemi ilimin abin ka samu waɗanda suke yi za a gaya maka a'a kuma in ka shiga intanet da kanka kai tambaya cikin sauki za ka ga bayanai game da shi wannan kamfani ko suna yaudarar mutane ko mazambata ne wannan ita ce hanya a yi a hankali malam sani aliyu kwararre a harkan intanet da kuma kimiyyar sadarwa muna godiya da damar da kabawa sashen hausa na radio france international rfi da kuma fatan mai tambaya da ma masu sauraro sun gamsu da wannan amsoki. to ni ma na gode allah ba da sa'a Rukon mahaukaci zai sarki zuma ɗafau a riran zaki taskira a asirin ɗaki to ba soyayya batun mana mulki komai ya samu ranar farko a an kare da duba agogo lokaci kwashi na jigo shuka ta shekare sai rugu to an ci kasuwa ta watsi rumbunan ta masin jirgi duk abin da shi kan shuka kaka ta zo kwashi ka girbe in an ke ji ba ake gani ba makaho makauniyar jagora eh, an ce kasuwa ta watse waye kuke ganin yayi riba in har mutum yana da makanta lotansa zai yi mazagora an ce kasuwa ta watse waye mun shafaɗe faɗi ana kin ɗauka wasu na ganin na yaro mai zan faɗa bare a ɗauka wasu karnukan jam'iyya idan na yi tuni kamar su duka gyara muke buɗa kai duk mai mulki ya shirya ɗaukar suka za a faɗi tamkar tasa wata 'yar baka ga san hannunka ga haihuwa ta 'ya'yan zabi sun tarwatse a ƙarshen sura. to da fatan an karu da amsar tambayar da aka samu shirin tambaya da amsa ne ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international aiko da tambaya ta adireshinmu na imel a arfa hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika. Shirin zai ɗora da wannan tambayar da muka samu daga Aisha matar mai nasarar nasarawa funtuwa. Tana cewa ai mun bayani akan 'yan sandan ƙasa da ƙasa watan Interpol a turanci. Shin menene ayyukansu a aikace? To wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya gana da Umar Muhammad Shira. ɗan jarida kuma masharanci kan harkokin tsaro da al'amuran yau da kullun na duniya akan wannan tambayar. interpol kungiya ce ta ko hukumar 'yan sanda ce ta duniya da aka kafa ta tun 1923 kuma ta yi asali ne a ma 1914 wadda wasu kawancin kasashe sha uku suka zauna suka kawo shawarar su hada karfi domin haɓaka sha'anin tsaro ta fuskar aikin dan sanda to amma <clears throat> ba a yanke wa kungiyar cibiya ba sai a 1923 wadda kasashe ashirin suka haifi wannan kungiyar daga nan kuma ta ci gaba da haɓaka sauran kasashen duniya suna ganin muhimmancin da suka rika shigowa ciki to in muka dawo ga tambaya menene aikin ta to kamar yadda sunan ya nuna hukuma ce ta 'yan sandan duniya in aka ce maka hukumar 'yan sandan duniya kuma wato tana dauke da nauyi ko haƙƙi na tabbatar da kiyaye doka a duniya baki daya wato kenan duk inda mai laifi yake a duniya tana da dama ta tsoma hannu a cikin al'amari su ta fuskar bincike ko ta fuskar tsarewa ko ta fuskar tuhuma ko kuma ta fuskar mika shiga hukumar da ya dace a tsakanin wayannan kasashe amma fa sai kasashen da suke wakilai a ciki a yanzu akwai kasashe a duniya guda 196 wanda suka rattaba yarjejeniyar shiga cikin kawancin wannan kungiya ta 'yan sanda duniya yau to tambaya ta gaba ya ce ta yaya suke kama mai laifi da ake nema to ah, herkwatar wannan kungiya abinda ba ambata ba baya tana lyon a kasar faransa da farko ma a austria wannan herkwatar take amma bayan yakin duniya na biyu sai saboda dalilai na tsaro da tattalin arziki sai aka ɗauke herkwatar aka da da ita paris daga bisani kuma aka gusar da ita ta koma ma lyon amma dai duk a cikin faransa ne wannan to a bayan herkwatar ta nan tana da cibiyoyi kamar shiyoyi na duniya tana da ofisoshi sakatariya bayan shiyoyi kuma dukan kasashe wadda suke wakilanta wato kamar mu najeriya mu ma wakiliya ce a cikin wannan kungiya ta interpol to tana da ofishi ofishin kuma yana karkashin headquarter hukumar 'yan sanda na kowace ƙasa ce wato kenan namu yana ta karkashin eh, speta general ofishin speta general na ƙasa a nan ne ofishin eh, ita interpol yake suna da zababbun eh, jami'ai da suke aiki a wannan karkashin wannan ofis din mafi yawan ayyukansu ya ta'allaka ne ga musayar bayanai tanada bayanai da bincike sai kuma ba da horo da kuma sanin makama wannan shine muhimman ayyukan da suke gudanarwa sai abu na gaba wadda in suka yi bincike akwai abubuwan da suke kira wato notice wato sukan kasafta mai laifi gida-gida wajen kashi biyar ne akwai abin da suke kira blue notice red notice white uh, yellow notice orange notice da kuma black notice sai na ƙarshe red notice wato na taɓaci kenan to na notice notice da muka kiran nan wato wani bangare ne na matakai na ah, ah, fayyace laifukan girman laifin mai laifi misali yanzu kamar akwai ta'amali da muggan kwayoyi ko satar fita da kudade in aka ce an sa shi a blue notice to wato za a dan saka masa ido ne lokacin bai kai ga matsayin a bincike mai zurfi a kansa ba bai kai matsayin a kama shi ba bai kai matsayin a fidda waranti ko kuma a rika bin diddigin shiga da ficensa ba amma dai ana bin la'akari da take-takensa in aka zo aka daga shi daga matsayin blue notice ya koma black notice to lokacin kuma an buɗe masa littafi ana tara bayanai masu zurfi a kansa sa'annan sai in ta ɓaci shine red notice to in mutum ya shiga red notice ba lokacin fato an fitar da warantin sammacin a kamo shi duk inda aka gan shi kenan hmm. shine zaka ji sa cewa mutum ya gudu yana wata kasa kaza amma ya laifi daga Najeriya ah, kamar misali yanzu kwanaki shi Eh, mai ake kiransa wannan wadda aka tuhuma da laifin cin amanar kasar na ah, suware da ya tashi tafi eh, kamar su benin ne kawai ne aka kama shi a can karkashin wannan inuwa ta hukumar 'yan sandan duniya to an fitar da right notice a kansa ne aikin haɗin gwiwa ake yi ba su kaɗai suke aikin su ba su nasu za su bar su zurfafa bincike da fitar da matsaya amma taimaka musu su aiwatar da kame ko kuma eh, eh, hukunci ko eh, kai samame kuma to nan kuma sai sun nemi haɗin kan 'yan sanda na wannan ƙasa na sai a aiwatar yawa to yanzu na wannan bayani naka ya yi kusa da yana da alaka da tambaya bangare na gaba na tambayar ta yadda take bayani akan ta yaya ne suke kasancewa a kowace a kowane bangare na duniya misali a ce ga mai laifi a wannan ƙasa sai ka jance ya shiga hannun hukumar 'yan sanda ta duniya shine take tambayar ya suke kasancewa a ko'ina to zan yi gwari-gwari ka ɗauki kamar misali yadda muke da ofisoshin jakadanci kowace ƙasa tana da ofisoshin jakadanci kaga a ƙasashen duniya baki ɗaya a wannan ofisoshin jakadanci ai tana da jami'anta da suke aiki to haka ita ma hukumar 'yan sandan duniya take da jami'ai misali a najeriya yanzu zaka samu mai yiwuwa suna da wakilai da suka kai kamar mutum ɗari haka suna nan suna aiki kuma na gaya maka a kowace ƙasa suna aiki ne ƙarƙashin ofishin babban spetan 'yan sandan ƙasar nan ne cibiyar aikinsu suna aiki amma kuma suna musayar bayanai da dukkan sauran rassan ofisoshinsu na ƙasashen duniya kullum a najeriya mai ake ciki sun tara bayani akan suwa da wa akan suwa ake tsammani masu laifi suwaye kuma eh, suka yi laifi daga wata kasa suka gudo zuwa wannan kasa a suwaye ake ganin ayyukan su ya sabawa dokokin duniya duk irin waɗannan mutane su ne suke sa ido a kansu kuma sai ana tura bayanai mai yiwa mutumin yana yawan zuwa kaga yanzu mu Najeriya akwai kyakkyawan mu'amala da China akwai kyakkyawan mu'amala da Dubai to sai kika ga ofisoshi nau'in nan kasashe suna yawan musayan bayanai a tsakani to ku riga lura mana da wani dan mu ne amma akwai blue notice a kansa muna zubin diddigin ayyuka da take-takensa saboda haka yana yawan zuwa wurin ku kuma an ya shigo sai ku rika dan lura mana da shi su ma suna bada bayani su ma suna bada bayani to duk ayyukan kamar yadda na gaya maka bundarin girman aikin su ya fi ta'allaka ne ga abin da ake kira data and information sharing a tsakanin su tara bayanai da kuma mika bayanai mika musayan bayanai din a tsakani yawwa to lokacin da kuma aka damke mai laifi aka kama shi su ba su za su yi tuhuma su kai shi kotu ba sai su kai shi kasarsa abin da ake kira extradition za a extraditing din mutum iza kiyarsa a mai da shi kasar da ya aikata laifi domin a tuhume shi a can ita kuma hukumar shari'a ta kasar ita ce za a danka eh, hukumar yan sanda ita kuma ta gabatar da shi ga hukumar shari'a sai a masa eh, eh, tuhumar da ta dace amma su menene babbar manufar su menene babban burin su a aikin tsaro da suke gudanarwa tun daga shi yanzu ka ce in sun kama su mika hmm. ba sa yanke hukunci yawa babban burin su shine tabbatar da abin da ake kira safety na duniya wato zaman lafiya da lumanar duniya kada duniya ya zamanto za ka aikata laifi ka gudu ka je ka makale a wani wuri kuma ka samu mafaka to wato wannan yana nuna maka mu'amala cuɗanyar duniya yadda ko ka yi laifi a nan ka gudu ka tsallaka wata ƙasa to ba za ka je ka zauna kuma ka ci banza ba a can akwai yiwuwar can ɗin ma da ka gudu ka tsallaka ka je ɗin to fa za a iya maka talala ka dawo to kaga wannan ya nuna kenan akwai kyakkyawan mu'amala domin tabbatar da tsaron zaman lafiyar duniya Malam Umar Muhammad Shira muna godiya matuƙa da lokacin ka da ka bamu. To ni ma na gode kwarai da gaske. Lafiyar mutum annan ba saboda na yi tunin duniya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi sun ƙaura sun kauce duniya da sauran daɗi mu da hanka bari ga muna cikin garwashi sun ba mu da mu ga ƙarshen taba mu ji daɗi na ba Allah ka hada musulmin ka ga matsuwa in ka so da arziki da rashi na shirin su ya sha bamban da arziki da rashi na shirin su ya sha bamban waɗansu sun yi tuwo sun kake da kankan wanka da son ka tashi miya sun hada da gautan kura in cikar mutu tun da ba gida na kwamba amma fa wanga tuwa na so bai yi mun daɗi ba a sha ruwa da yawa ba a rage ba ya zama keta a sha ruwa da yawa ba a rage ba ketar gwaiwa to da fatan an fa'idantu da wannan shirin nan kuma za mu ja linzamin shirin sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyanmu na yau hassan alhassan salija abokinku michael kudisan ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu